وهو الغفور الودود shi ne mai yawan gafara ga zunuban waɗanda suka tuba gare shi daga cikin bayinsa kuma yana son waliyansa masu tsoronsa